ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون kun kasance ya ku muminai kuna burin haɗuwa da kafirai don ku samu shahada akan tafarkin Allah kamar yadda 'yan uwanku suka samu a ranar badar kuna wannan burin ne gabaninku haɗu da mutuwa da wahalarta To yanzu gashi kun ga abin da kuke buri a yakin Uhud kun gan shi ido da ido. Yayin da labari ya yaɗu a cikin mutane a ranar Uhud cewa an kashe annabi, sai Allah ya saukar da bayanin jan kunnen mutanen da suka zauna suka ƙi ci gaba da yaƙi saboda jin an kashe annabi, ya ce da su.